Kalangu, Sashen Hausa studio Kalangu ke sauraro gunguma maɗanta ne ke gabatar muku da labaru na maraicen yau ga kanin labarin. Kotun shari'a ya bada umarnin a buɗe kafar bada labaru ta rediyo da talabijin labari. An sake turo ƙera 'yan Nijar da dama gida daga ƙasar Algeria. Noman albasa da kasuwancinsa shine ma'udin rahoton musamman na yau amma sai bayan kun sha labaru. Toma da lamar sauraro, Assalamu alaikum yanzu kuma sai a gyara zama a sha labarun dalla-dalla. Musoma da hukuncin da shari'a ta bayyanar dangance da rufe kafar rediyo talabijin labari. A yau da maraicen nan ne shari'a ta bayyana hukuncin ta dangance da rufewar da aka ma kafar ba da labarun na rediyo talabijin labari da ke nan yame. Kotun shari'a ya ce ba bisa ka'ida ba ne aka rufe kafar labarin an saba ma doka. musaurari saurari Sule Mumuni Barma ma'aikaci ne a kafar labari. Ah, alkali ya bayyana mana cewa ta hanyar takardar da aka fitar wannan mataki da gwamnati ta dauka na rufe tashar labari ba a bi ka'ida ba ko kaɗan kuma haraka ce ba ta ƙarhi ba alkali ya ce take yanke ya umarci hukumomi su janye waɗannan jami'an tsaro da suka jirge rufe gidan rediyon da tashar labari wato da kuma yadda aka dakatar da shirye-shirye san bai dace ba ah, an ba gwamnati umarni ah, ta ba wannan tasha dama a fara aiki daga yanzu yanzu take yanke lokacin da takardar ta huto a cewar alkali take yanke ya kamata a fara aiki duk dai bisa maganar rufewar kafar bada labaru na talabijin da rediyo labari wato ya sa kungiyar masu buga majallu ta kasashen afirka bayyana furcinsu a cikin wata sanarwa da suka wallafa jiya a fadin nafiyar afirka sun yi allah wadai da halin turzowar da aka ma wato da cin incin faɗin abun bakinsa sun tilasa kuma ganin an sake wato an saki 'yan farar hula da aka kama da kuma ganin an buɗe kafar talabijin ɗin ta labari. Mankan Kone, sakatarin ƙungiyar ta wayar tarfo, yayi wa Rahilatu Sumana ƙarin bayani. Matsalolin da abokaninmu suke fuskanta a yau wajen gudanar da ayyukansu ya kamata mu ja hankalin duniya na cewa mu a matsayinmu na ƙungiyar mujallu na Afirka muna goyon bayan abokaninmu kuma muna goyon bayan masu fafatukar kare 'yanci a yamai da ma faɗin Afirka. Ina tunatar da ku Nijar ita ce ƙasa ta farko da ta fara yarda na saka hannu akan kundin aikin jarida a shekara goma 2011 sannan ƙungiyarmu tana daga cikin waɗanda waɗanda suka halarci bita a kan wannan kundi na hana musguna wa 'yan jarida da ma ba su damar samun labarai a ko'ina. Amma duka da haka a yau a Nijar ne ake rufe talabijin da kuma masu fafatukar kare 'yanci. Idan irin wannan abun ya taso akwai buƙatar haɗin kai, saboda ta nan ne idan bango ya tsage sai kadangare ya samu damar shiga. A jiyan dai har wa yau kungiyar rediyoyi da talabijin masu zaman kansu sun tambayi da a buɗe kafar labarin hukumar sadarwa sai yau da sahe ta aika wasiƙa ga ministan cikin gida da cewar ya ɗauki matakin da suka dace domin a buɗe wannan kafa ta labari bayanin da shugaba mai riƙon ƙwarya na kafar Abdulrazak Idrisa ya tabbatar. Mutanen nan guda 23 da aka kama ranar latanin a nan birnin yame biyo bayan zanga-zangar da, aka hana a yi, an kai su zaman manda da tun jiya bisa umarnin juju mai saurare na kotun birnin yame A cikin mutanen akwai sanannun 'yan fafutukar farar fula su hudu da wani mai goyon bayan adawa. Usaini Maiga ɗan siyasa da Musa Cangari a yau aka tusa su a gidan yari na Wallam kilomita 99 daga birnin Yame shi kuma Ali Idrisa a yanzu haka dai yana nan a cikin birnin Yame ɗin. Tun jiya Metir Larwana Abdulrahman yana kamfanin na da kai na kilomita 100 daga Yame shi nu Arzika yana can gidan yarin Tilaberi kilomita 113 daga nan birnin Yame dukansu ana tuhumar su ne da halartar zanga-zanga zirga zirgar da aka hana da haɗin kai ga kasancana dukiyoyi. Alamar rishin bin doka da aka jitawa jagorin rukunin kungiyar 'yan farar hula game da zanga-zangar da ta gudana ranar 25 ga watan Maris wadda hukumar birnin Yame ta hana a yi. Kalamar ta sa mun tambayi Dr. Abubakar Ahmadu Hassan kwararren masanin kundin tsarin mulki ga kuma irin amsar da ya bada. Zanga-zangar ta saba wa doka domin bata bi tsarin da dokar ta tanada ba. Akwai bambanci tsakanin shiga zanga-zangar da aka haramta da shiga zanga-zangar da ta saba wa doka. Ita wannan zanga-zangar hukumomin da'irar Yamai sun haramta ta kwata-kwata. Su kuma ba su yi biyayya ga wannan mataki na hukuma ba. kinan sun yi zanga-zangar da aka haramta musu yi. Kamata ya yi su shigar da kara a kotu dangane da wannan mataki na hukuma domin alkali ya duba ya ga ko wannan matakin haramtawar ya dace da doka ko kuma a'a da kuma yanayin tsaro da ma'aikatar magajin gari ta gabatar wajen hana zanga-zangar ko idan bai saba wa ayar doka mai lamba 32 ta kundin tsarin mulki ba. Mu tattaka zuwa arewacin ƙasa a ranar Lahadin nan da ta shuɗe wasu mutane da aka turo su gida daga ƙasar Algeria da suka zubinci mutum 664 inda a cikinsu akwai 'yan Nijar biyar da saba'in da biyu da kuma 'yan kasar waje tasa'in da biyu da aka shigo da su cikin garin Agades cikin manyan motoci guda ishirin da shida a cewar Isufu Bubakar Abdurrahman jami'i a harabar rigakai ta yankin Agades ya ce da dama a cikinsu marasa lahiya ne. Dalilin yanayin hanya mun samu mutane da dama da ba su da lafiya, wasu ma suna cikin matsanancin hali, sai da ma aka rike su a gidan likita, saboda akwai abokanin hulɗar mu likitocin duniya da suke kula da ɗaukar nauyin irin waɗannan mutane da suke cikin wani hali na kakanikayi. Akwai masu fama da ciwon kai, ciwon ciki, kuma mun samu waɗansu mutane da suke cikin halin kakanikayi, mata biyu da namiji guda, wanda likitoci sun kula da su, suna suna da motoci na ɗaukar marasa lafiya domin kai su a asibiti mafi sauƙi. A cikin wannan ayari mun samu jariri da bai huce wata ɗaya ba wanda mamasa ta rasu a yayin tafiya Algeria sai yan mamasa ce take kula da shi. A gaida Mutari Muhammadu da fassara. A wani bangare kuma gwamnatin ƙasar Cape Verde ya hana a gina cibiyar horar da jami'an tsaro bisa ɗaukar darasi na kokowa da lamarin ta'addanci a cikin ƙasar kan bukatar da ya yi na kar a bayyana sunansa mamban gwamnati ya faɗawa kamfanin dillancin labaru AFP da ƙasarsa ba za ta so kasancewa ba manuniya a hare-haren 'yan ta'adda. Kuzi Muhammadu ya naɗa mana rahoto a Sumana Shina, mi rahoton ya kumsa. Gwamnatin kasar Cape Verde ta hau kujerar naki dangane da batun kafa wata cibiyar horar da jama'an tsaro na kasashen Afirka a rukunin tsibirai na kasar. Kama yadda masu yunkurin kafa cibiyar suka bayyana kamata yi a buɗa ta a shekarar biyu 2020. Shirin Orbit Training Center da aka bayyana a watan february ba zai ci gaba ba kamar yadda wani mamba na gwamnati ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na kasar Faransa AFP a wannan mako. Wata sanarwar hukuma ta bayyana cewa gwamnati ta ɗauki matakin hana kafa wannan cibiya mai faɗin murabba'in kilomita mitar biyu da rabi wadda kudaden ayyukanta za su kusanci miliyan 125 na dalar Amurka. Sai dai labarin wannan shiri ya tada hankulan 'yan kasar Cape Verde yayin da wasu ke fargabar rukunin tsibiran da ke kusan kogin Senegal ya zamanto wani wurin kaiwar hare-hare kamar kasashen Mali, Niger, Burkina Faso ko kuma Cote d'Ivoire. A kasar ta Cote d'Ivoire dai za a kafa wata cibiyar kasa da kasa ta bayar da horon dubarun yaki da ayyukan ta'addanci a watan Satumbar bisa bukatun shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron da na Cote d'Ivoire din Alassane Hassan Watara. A gaishe da Usmana Shina. A cikin gundumar dogon dutse yau da shekaru biyu an gano da itace da dama suna mutuwa misali itacen gawo cikin gusuncin gundumar a yanzu haka dai ba a san dalilin da ya haddasa wannan lamari ba amma ana nan ana gudanar da bincike. Kwamandan Yusuf Musa, daraktan gandun daji na gundumar dogon dutse ya yi wa abokin aikinmu Aziz Danyuma ƙarin bayani. Al'amarin mutuwar itatuwan gawo a cikin departama ɗin abu ne da ya dami hukumomin koli domin prefe na da labari, ma'aikatar minista ma na da labari. An ɗauki matakai, tawagogin ma'aikatar ganin daji ta ƙasa sun kawo ziyara, haka ma ma'aikatar Inran. Ana gudanar da bincike, an samu kuɗaɗen farko na tafiyar da wannan aiki. Da yake bincike na kimiyya ne yana ɗaukar lokaci sosai. Muna da shirin aika ma'aikata a garuruwa domin sanin yadda al'umma ta fahimci sha'anin. Ba za a iya shawo kan matsalar nan take ba, domin lamari ne da ke buƙatar buƙatar lokaci da kuɗaɗe. Mu komo yankin Isa a gabanin kokowar takobi ta shekara 2018 da za a gudanar a garin Tilaberi, al'ummar garin ba wani kowa ne jama'ar na nan tana wato gudanar da tantanawa tsakaninsu shi yasa juma'an nan da ta shuɗe suka gamu domin su kawo goyon bayansu ga shirye-shiryen da kuma sa hannunsu dumu-dumu ga ayyukan shirye da wannan sabga. Ali Muhammad sakataren Buron matasan tilabiri ya yi wa wakilin wakilinmu Haruna Sumai ƙarin bayani kamar haka. Mun gano cewa a shekarun baya duk abin da ake yi a Talibiri ba a damawa da al'umma, kenan akwai sakaci. Yanzu mun ɗauki mataki al'umma za ta kula da komi a wasannin kokowa da za a gudanar a nan gaba. Muna da duk abin da ake bukata a nan Talibiri, musamman ɗanyun kaya. Za mu tattauna da 'yan kasuwa a game da duk abin da ya shafi kayan aiki domin kokowar gargajiya. Daga yanzu an saka al'umma sosai cikin harkar kokowa, saboda haka ne muka yi taro na farko, kuma ba a bar kowa a baya ba. A fannin wato wasannin motsa jiki an kammala gasar ƙwallon ƙafa ta ƙasa zagayen rana ta goma sha uku cikin satin nan ne aka yi karo daban-daban inda Antan ta doso da akokana ta Arlit suka tashi baram kowane ya sa ci ɗaya. ankara tsakanin espoir da olympic nama sun tashi da ci ɗaya kowane ne a police ta yame ta ci jeunesse sportive ta tawa da ci ɗaya mai ban haushi sahel ta da as nijelek sun tashi baran ba wanda ya sama wani raga a ƙarshe as fan ta ta fatattaka jeunesse sportive ta tawa da ci hudu ba ko ɗaya zagaye na ranar sha hudu an yi karo biyu tsakanin as duan wadda ta gama da wato irana ta arlis da ci ɗaya da banza inda kuma us gendarmerie ta durkusa a gaban akokana ta arlis da ci ɗaya da banza yanzu kuma kai tsaye sai mu shiga a cikin shirinmu na musamman Wato, kwamin ɗin karkara ta Tamaske na cikin gundumar Keta yankin Tawa ta yi suna sosai wajen noman wato eh, albasa da kuma kasuwancinsa amfanin da suke kai a ƙasar Ghana da ƙasar Cote d'Ivoire amma a lokutan nan na baya suna fuskantar matsaloli. Wakilinmu na musamman na studio Kalangu Tarnan Furai Ahmed ya firanta da Ibrahim Rashidu ga zubin firar da suka yi. Cibiyar masu sana'a sayar da albasa an kaddamar da ita ne a shekara da goma, amma matsalolin da muke fuskanta har yanzu jama'a masu wannan aikin ba sa ba mu haɗin kai. 'Yan ƙalilan ne daga cikin masu noma albasa suke zauwa. sauran suna zawa ne kawai don su yi katin da ke ba su izinin dakon albasar, inda suna ɗauka ta ne daga keta ko kuma waɗansu wurare. Amma jama'a ba su zawa nan su sayi albasar, suna lodin albasar Masar ne a wani wuri sai su zo a nan don cika takardun domin tafiya a Cote d'Ivoire ko kuma Ghana ko ma Yamai. Alhakikanin gaskiya ya kamata a girka kwamitin da zai tsayar da farashin, amma buƙatar hakan ba ta samu ba, inda ana samun masu shiga tsakani ne waɗanda suke sa farashin albasa, su kuma masu saya suna da masu shiga tsakani a nan cikin garin. Misali 'yan kasuwar da ke Ghana ko kuma Cote d'Ivoire suna da wakilai a nan, kawai kuɗin su ne suke turowa a saya musu a loda musu da motoci a kai musu haccan wajensu. Wannan samfarin kasuwanci bai da riba ga cibiyar da ma masu noma albasar. Tunda masu sayan albasar na Ghana da Cote d'Ivoire ba su mazawa a nan. Sai dai wakilansu ne masu shiga tsakani suke cin gajiya na sayan albasar maimakon su bar jama'a su kawo albasar a nan cibiyar. Farashin albasar yana hahawa ne daga watan juin Jiye, Augusta har zuwa saboda idan kuka yi la'akari a watan Desamba farashin buhun albasa ya kasance ne jika talatin da biyar, daga watan Fabrairu zuwa watan Maris jika goma, inda yanzu haka ya dawo jika bakwai, sai kuma a watan Juyin farashin zai hau har zuwa Desamba. Matsalolin da muke fuskanta shine cutar albasa, amma idan ba haka ba masu noman albasa suna nomanta sosai, sai dai rashin haihuwa da yawa da ke sanya farashin ya faɗo ƙasa. Da haka kuma muka zo ƙarshen labaru namu na maraicen yau a madadin dukkan wanda suka dafa shirin ya kai gare ku anan nike muku salmani naku dan badandan alat malaman gu dan tani inda kuma za ku ga wato habibu garba dauke da labaru da harshen zabarmanci mu huta lafiya.